Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Wanda muke karanta muku littafi mai suna ƙwarya ta buƙwarya, Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbali. Ni ne mai karanta muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake baku labarin. Zan sake turo maka mutum uku sun isa ko? Yarima Ali ya ce a'a mutum biyu sun isa sai su zauna su uku ina ganin haka ya fi. Ta ce to shi kenan ubana kada ka damu insha Allahu za a turo masu hankali da natsuwa. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Ƙwarya ta bi ƙwarya kashi na tara. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka inda muka fara lafiya ka mu gama lafiya. Washe garin ranar mun fito daga gurin karatu ni da lahira muna tafe muna fira. Haruna sha gabanmu tare da faɗin sumayya lahira Kuje can ɓangaren Fulani ana buƙatar ganin ku. Kallonsa ne na ce Haruna Allah dai ya sa lafiya, Allah sa ba wani laifi muka yi ba. ya ce babu komai ku kwantar da hankalinku sannan kuma ba ku kaɗai aka nema ba har da sauran 'yan uwa ajiyar zuciya na sauke na ce haruna don allah zan duba jikin baba ku je kawai na biyo ku daga baya da sauri haruna ya ce min sumayya wai me sa kike gardama da umarnin masarauta ne akwai 'ya'ya da yawa da iyayensu ke cikin halin rashin lafiya amma ba sa yin irin abin da kike yi kuma suna amsa umarni duk lokacin da aka nemi su je. Hannu na ɗaga masa tare da faɗin Haruna abin da yasa ka je na ce maka haka saboda ni ce nake bashi magani. Yanzu haka tambaya mahaifiyata suna ɗakin dahuwa ɗakin girka abinci. Wannan dalilin ne yasa na ce muku ku je zan biyo ku daga baya saboda na san tabbas idan har na riga na je ba lallai a sallame mu da wuri ba. shi yasa nake so na je na duba shi na ba shi magani sannan daga baya na biyo bayan ku haruna ya ce ba za a wani daɗe ba in sha allahu ke dai kawai ki wuce mu je girgiza kaina na yi na dubi lahira da ke rungume da jaka a hannunta na ce mata mu je lahira gaba haruna ya yi muka rufa masa baya ya zuwa ɓangaren fulani a jere muka sami 'yan uwanmu maza da mata sun hau layi kai tsaye layin mata na nufa shi kuwa haruna ya buɗe kofar falon babban falo ya shiga kai tsaye bayan shigar haruna surutai ne suka fara tashi a gurin surutan da ke tashi a gurin na mamaki ne game da irin tara da mama fulani ta yi saboda mun san cewa ita ɗin mace ce mai karamci da mutunci ba ta cika tara mu ta ci zarafinmu ko ta ci mutuncinmu ba kamar yadda sauran ɓangarorin suke yi. Wannan shine dalilin da yasa muke mamakin tara mu da ta yi a ƙofar falon nata. Dukanmu dai addu'a muke yi a kan Allah dai ya sa lafiya. Muna cikin wannan yanayi Haruna ya fito daga cikin falon. Ya kalli ɓangaren maza da sauri ya ce musu ku shigo a natse. a natse ɓangaren bayi maza suka riƙa shiga cikin falon har suka ƙare kusan kimanin minti goma sha biyar da shigarsu kafin suka fito kowa ya kama gabansa banda mutum biyu a cikinsu da suka ja gefe suka tsaya sai kuma haruna ya jiyo ɓangaren mu inda ya kalle mu tare da faɗin ku shigo a natse Nan da nan cikin sauri muka fara tuɓe takalmanmu muna shiga ɗaya bayan ɗaya har muka shige cikin falon baki ɗayanmu. Zubewa muka yi a gabanta muna gayar da ita tana amsawa ɗaya bayan ɗaya fuskarta cike da walwala. Ta ci gaba da kallon mu fuska a sake babu nuna kyama. A nutse ta rika tambayar mu sunayenmu muna faɗa mata. Ta ɗora idanunta a kaina fuskarta a sake da walwala ta ce sumayya. Ina tsammanin za ki fi sauran 'yan uwanki kazar-kazar da kuzari, saboda haka ke kaɗai zan ɗauka a cikin 'yan uwanki. Za ki zamo ɗaya daga cikin hadiman magajin sarki da ke da 'yan uwanki mutum biyu, sai dai su sun kasance maza ne, ke kuma ke ce ta uku mace a tsakaninsu. Za ki riƙa kulawa da shi da duk abin da ke bukata da ke da sauran 'yan uwanki Haruna da Isa da Hamza. ke kaɗai ce mace a cikinsu. Sai dai tun lokacin da take wannan magana sai na ji gabana ya suma faɗuwa. Ba don komai ba sai don sanin da na yi cewa ni kaina ba ni da lokacin kaina. Saboda ina da ɗawainiya da mahaifina kuma sannan ina ɗawainiya da ayyukansa da yake yi na cikin gida. Babban matsala ta farko ni ce mai ɗawainiya da mahaifina. Babbar matsala ta biyu kuma ni ke ɗawainiya da aikin mahaifina na kula da dawaki. Ina nufin ni ce ke ɗawainiya da dokunan cikin gida da mahaifina yake kula da su. Babbar matsala ta uku kuma karatun da na ƙwallafa raina a kansa wanda ba kowa ne yake da ra'ayin yinsa ba a cikin masarauta. Dama mai martaba ya buɗe sashin karatun ne saboda mu. Wanda ya ga yana da ra'ayi ya je ɗauki darasi na Arabiya da na Boko. wanda kuma ba shi da ra'ayi ya yi zamansa. To ni da mahaifana muna da ra'ayin wannan karatun, shi ne sanya iyayena suka bani goyon baya a ɓangaren karatun. Yanzu haka mun kai kimanin izifi talatin a cikin Alƙur'ani mai girma. Sauran ɓangarorin littattafan addini kuwa mun sauke waɗansu haka ɓangaren boko ma ina fahimta sosai. domin ina jin turanci amma ba sosai ba. Wannan dalilin ne sa sam na ji ban ji daɗin wannan al'amari ba. Cikin ƙoƙarin danne damuwar da take damuna na tursasawa zuciyata tare da kawar da damuwar daga kan fuskata, nake magana. Godiya nake ranke shi daɗe. Hakika na yi matuƙar jin daɗi da kika zaɓe ni a ɗaya daga cikin waɗanda za su kula da sashen yarima. ina roƙon Allah ya bani iko da dauriyar riƙe amanar da kika ɗora min. Cike da ladabi da biyayya nake wannan magana. Cikin farin ciki Fulani ta ce babu damuwa Sumayya kuna iya tashi ku tafi. Haruna zai jagorance ku zuwa ɓangaren nasa sai ku gabatar da kanku a matsayin wanda na turo ku ya zuwa sashen nasa. A nitse muka miƙe muka yi mata sallama cikin ladabi da biyayya muka fita daga cikin falon nata. Haruna da su Isa suna tsaye suna magana, na kalle su fuska ta babu walwala a tattare da ni, na ce musu kuma je ko? Duba na Haruna ya yi tare da tambayata, ke aka zaɓa? Ɗaga masa kai kawai na yi ba tare da na bashi wata amsa ba. Na dubi Lahira da take tse, na ce mata, don Allah idan kin je kafin ki shiga sashen ku ki duba babana ki bashi magani idan kuma tambaya ta dawo to shi kenan. Lahira ta ce kada ki damu insha Allahu zan duba shi sai kin shigo. Lokacin da muka shiga sashen nasa a gide muka same shi cikin furanni. Gabansa kayan marmari ne cike da wani tire, wayarsa ce a hannunsa yake dubawa fuskar nan san babu annori. a zuciyata na ce lallai na ga ranar da zan ga murmushin wannan gaya ɗin kullum fuska babu rahama babu walwala ko kaɗan kullum kai kenan fuska a haɗi, allah ya kyauta gabansa muka zube goyonmu a ƙasa muka haɗe baki wajen faɗin barka da hutawa magajin sarki da fatan mun sami ka lafiya ƙasa muka yi da kanmu bayan mun gama maganar shiru ya mana kamar bai san da mu a gurin ba raina ya matuƙar ɓaci sosai sosai aƙalla mun kai kimanin minti goma a gurfane a gabansa kamar masu neman gafara wannan wace irin rayuwa ce Kallon na yi a lokacin da yake ƙoƙarin gyara zamansa karab muka haɗa idanu da shi ya yi min kwarjini da ya sa dole na maƙale maganar da take raina na yi ƙasa da kaina gabana na mugun faɗuwa hakika gaya ɗin ya tara duk abin da ake bukata gashi dogo Yana da kyau sosai, babban abin da ya fi birge ni da shi shine ƙwayoyin idanunsa, waɗanda koyaushe suke alamshi, ba su da haske sosai, sun ɗan sirka da ja. Ban taɓa ganin ƙwayar idanunsa ta yi haske ba. Muryarsa ce ta katse min hanzarin da nake. Haruna waɗannan fa ya faɗa yana nuna mu da baki. Cikin taushin murya da girmamawa ya ce, ranka shi daɗe mama fulani ce ta ce in zo da su su gabatar maka da kansu a matsayinsu na waɗanda za su taimaka min da ka kansa ya sun kuyar ƙasa yana nazari kafin ya ɗago kansa daga bisani ya ce mutum biyu na ce ba mutum uku ba kuma maza nake bukata banda mace ke kina iya tafiya ya faɗi hakan ne a lokacin da yake kallo na wani daɗi na ji ya rufe ni a lokacin da na ji abin da ya furta Jin hakan ne sanya ni na ƙara ƙaskantar da kaina tare da faɗin godiya nake ranka shi daɗe. Yunkurawa na yi na miƙe tsaye sannan na ƙara risinawa ƙasa tare da faɗin a tashi lafiya. Na jiya da sauri da nufin na bar gurin. Sai na ji sautin muryarsa ya da ki kunnuwana inda ya ce dakata. Juyawa na yi na tsaya ina kallon sa, tare da addu'ar Allah ya sa kada ya ce ya fasa. Gani ne ya kuyar da kansa ƙasa. Raina ya yi masifar ɓaci, ni da su Haruna muka yi ka saƙe muna jira mu ji abin da zai ci. Shi kuwa a nasa ɓangaren tunani ya yi, kasancewar zaman nata ɓangaren nasa na iya taimaka masa ta wasu ɓangarorin. Wannan dalilin ne sa shi ya dakatar da ita daga tafiyar da ce ta yi. Kallo na yi a yamitse ce me sunan ki ma? Babu walwala a tattare da fuskata na ce sunana Sumayya Lawi. ya shiga girgiza kansa minti biyu kafin ya ce da haruna ka shiga da su ciki ka nuna musu abin da ya dace akwai ɗakuna guda biyu a falo kai da 'yan uwanka ku yi amfani da guda ɗaya ita kuma ta yi amfani da guda ɗaya ina so ku dawo ɓangare na da zama har abada ina so ku ci gaba da zama hadimaina ko da na yi aure Na dinga kallonsa gabana na bugawa kwalla na taruwa a cikin idanuna. Na ce ranka ya daɗe ina da magana, ya kalle ni yana yamatsa fuska. Na ce masa ranka shi daɗe, na ji ka ce kana buƙatar mu dawo ɓangarenka da zama har abada. Ranka shi daɗe ina da mara lafiya, babana ba shi da lafiya, kuma ni ce nake jinyarsa. Kaina a ƙasa nake maganar ina ƙoƙarin mayar da hawayen da ke ƙoƙarin zubowa daga cikin idanuna. Shiru gurin yi na kimanin minti biyar kafin ya ɗago kansa daga bisani inda ya dubi su Haruna tare da faɗin ku tashi ku je. Da sauri suka miƙe suna miƙa godiya a gare shi. Bayan barin su Haruna gurin na kai kimanin minti goma a tsaye gaba ɗaya gwiwoyina duk sassage, ƙafafuwana sai ciwo suke min. Shi kuwa agogon naku sam bai kula ni ba sai dube-dube kawai yake yi a wayarsa. Fuska a martake yake ta duba wayarsa. Na je gwiwoyina sun ƙara sagewa. Na dube shi da niyyar na yi magana muka haɗa idanu da shi. Kwarjininsa ya hana ni cewa komai. Kina nufin kina tsaye ƙirere a kaina zan yi magana da ke? Ciki-ciki ya yi maganar. zubewa na yi da gwiwoyina a ƙasa tare da faɗin ranka shi daɗe a gafarce ni wallahi gaba ɗaya hankali na ne yana kan mahaifina ajiyar zuciya ya miƙe zaune haɗe da yin wani zama irin na sarauta hannunsa ya ɗora a kan gwiwoyinsa na kalli hannun yatsun hannunsa guda uku na sanye da zobuna na azurfa masu shegen kyau na sake sunkuyar da kaina ina jira na ji ta bakinsa kallo na ya yi fuska a yamutse ya ce da ni me yake damun mahaifin naki na ce masa ɗaya daga cikin masu duba lafiya ya tabbatar mana da cewa hawan jini ne yake damunsa tsawon kimanin wata guda yana fama amma dai yanzu da sauƙi tunda an ɗora shi akan magani shiru gurin ya yi bayan na kammala magana ta ya sunkuyar da kansa ƙasa yana ta kallon kafet ɗin da yake zaune a kai tamkar ba zai sake yin magana ba kafin daga bisani ya ce da ni ina so ki min jagora ya zuwa ɓangaren naku na je na duba jikin mahaifinki na ce masa babu damuwa ran kashi daɗe idan ka shirya yanzu zan iya yi maka jagora mu je ka duba shi ina da rukushe a gabansa ya miƙe tare da sanya takalmansa ya ce da ni tashi mu je in duba mahaifin naki da sauri na miƙe ina karkaɗe jikina Tsayawa na yi ina jira ya yi gaba na bi shi a baya, ya nuna min hanya da hannunsa ba tare da ya ce komai ba, da sauri na fahimci abin da yake nufi. Nan da nan na kama hanya ya rufa mini baya yana biye da ni a baya. To jama'a, duka-duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu inda za ku je mu ɗauki da ci gaban wannan labari. Kada ku manta ku danna mana subscribe akan tashar mu mai suna Algaita Media TV. ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da sararar mun ɗora sabon bidiyo. Muna kuma ƙara tallata muku sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Nobel. Ku ci gaba da kasancewa da ita domin samun daɗaɗa kuma littattafanmu masu mahimmanci.